To da wa muke tare? na Nuhu Abdullahi. To a wani matsayi ka fito a wannan fim There is a way. Watanni ne matashin da na gisa a aniyar cewa a rayuwata ina son in zama lauya kuma na zama biyu bayan kalubalen da na fuskanta masu tarin yawa na kokarin cimma uh, burina na zama lauya din. Daman ka saba yin fim a harshen turanci ne? Wannan shine karo na farko da na fara yin fim a harshen turanci. to da kafu da aka baka script din ya kaji watan ban ji wani abu ba sabo saboda na saba karance karacen littattafan turanci kuma shi kabiru jama'a malami na ne a lokacin da nake karatu a kas so haka ban ji wani sabon abu ba sai dai kawai na ji daɗin kasancewa ta ɗaya daga cikin wanda suka fito cikin wannan fina-finan. to ya za ka kwatanta wannan fim da kuka yi da harshen turanci da sauran fina-finan da ka saba yi a harshen hausa. watan fim ne sabo sabon fim wanda ya magana akan ilimi sannan kuma fim ne wanda aka shirya shi da tsagwaran turanci tataccen turanci wanda aka yi tafakin cewar babu kuskure sauraka ya bambanta da ragowar fina-finan kaniwu saboda ragowar fina-finan kaniwu da hausa ake yi shi kuma wannan da turanci ne turanci kuma yaren duniya yaren duniya da ake tunanin cewar ni da ke idan muka tashi muka bar kasan nan muka je wata kasa shi yi. kana nufin ka ce min kun yi turanci tsantsa da misali malam bahaushe yana da matsalar um, p da f mm. kana nufin duk waɗannan ba za a samu a fim ɗin ba gaskiya ba za a samu ba saboda malamin turanci ne ya jagorancin yin fim ɗin. da fatan maudu'in da aka yi gina fim ɗin da shi zai amfani al'umma baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.